الله ربنا هو الإله Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dear brothers and sisters welcome back to another episode of the Friday challenge today is the 19th of Safar 1441 that is the 18th of October 2019 and today's khutbah is coming from the mosque of um well actually today we wouldn't have any episode or any reminder about the actual sermon that happened in this mosque, but uh, the reason is because I came here seconds after Salam, so I was late for Jum'ah once again, which is very unfortunate. Uh, inshallah, next week I will be in time, I will be punctual, I will not miss this Jum'ah. And, uh, but in any case, uh, a short reminder is that we should always use our time judiciously so we should be time efficient and be able to manage our time uh, in a very good way may allah help us so kamar yadda in ce yau babu wani bayani akan hudubar juma'a da muka yi saboda na makara na makara masallaci na iso masallaci uh, bayan an yi sallama yasa za ga a waje ma muka yi sallah a waje muka yi sallah muka yi jami'in azahar kenan don haka amma dai takaitacciyar eh, tunatarwar da zan yi shine ya kamata mu yi kokari wajen eh, amfani da lokacinmu wajen tsara lokacin mu da kyau don kada muna makara a muhimman abubuwa wanda ya kamata a zo a kan lokaci allah ya taimake mu allah ya kai mu wani satin insha allah ba za mu makara ba assalamu alaikum والملك المالك لا شريك الله رب ربنا هو الإله له من الأسماء